فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل sai muka juya garinsu sama ta koma ƙasa sannan muka yi masu ruwan duwatsu na laka